uzurin yarinyar nan baya karewa kullum ba ta da aiki sai korafi ni nace ta aure mijin nata da ta aura ta je can ta nema a gurinsa gaskiya ni ba zan iya ba dukiya ta ni ban neme ta don hakurin wani rika zuwa na dumbuza na dauka na bashi ba kowa ya ji da kansa ni ma da akwai abin da ya dame ni gaskiya yawa kai in ka ga za ka iya taimakonta ka taimake ta ni fa yanzu ba fa lokacin taimako bane ba fa magana ta gaskiya yawa ni ba zan iya ba yawa ka ce mata ma ni ka ta ƙara kira aha ba wani alhaji ba ce na yi katsalan da cikin um, sha'anin ka ba da na ɗan tsofa kan wannan magana um, ko ba komi ishak da zulaiha yan uwanka ne kuma kai ne mai kuɗi a cikinsu ya kamata a ce ka duba ka taimaka musu kin gama to ba zan yi ba na ce ba zan ba kuɗina ni na fita na nema da ƙwaƙwalwata da ƙarfina da dabaru na na tara dukiyata to ba zai yi ba kuma na zo kawai na zo na da aje kuɗi kawai mutane su zo su daka min wawa su rika dumbuza min dukiya lokacin da na samu matsala ka daka ta wannan taimako taimakon ka taimaki wannan ka taimaki wannan kuɗin ka suka zo suka ƙara ka nuna ka da baki ba zai yi ba ba lokacin taimako bane yanzu yawwa kowa sa ta fushe shi haka ake rayuwar su shugabannin ba su taimake mu ba mu ma talakawan gaba daya an gaya miki ba da yake jin tausayin kowa to da ka gwara in ji da abin da gumi na yi bani amma maganar rika dauko da abin nan tana da aure kuma ita zaɓi mijin da ta zaɓa to maganar ta zo duk sanar take cikin wani hali kuma ta zo ta rika mana yan murya ba ta so ba zan iya ba gaskiya aha ai wata magana daban amma ba nan ba maganar taimako ce ba zan ba yawa kuɗi na wani ni na neme su da gumi na da dabaru na su ma su faɗaɗa tunanin su kwakwalwarsu ta aiki su shiga inda za su nemi kuɗi yawwa su fita daga cikin talauci eh, eh kowa ya kwana lafiya shi so wanda duk ya zama talaka shi ya ga dama aha amma inda gaske kike um, dama na ce ina so in je gida ne shi ne na ce to bari in faɗa hmm. wato iya abin da kika ɗauka kike zara kike ci a nan gidan bai shake ba sai kin gida kin je gida kun yi watan da kenan ko Alhaji Dauda me kake nufi? Eh. Abin da kika ji ina cikin wani hali daga lokacin da na zo gida na fara lissafin kuɗaɗe na a gida har yanzu lissafi na bai daidai ba muna nan muna ta buga dabi da wanda ya turo min da kuɗi lissafin da yake gaya min daban da ni abin da na gani saboda haka ba da zai ƙara fita daga gidana sai na kammala bincike to wai alhaji dauda kana zargi na ne ko amsa kika faɗa a ba hankali gaskiya sai na gama bincike na tabbatar da cewa ba abin da ya faru sannan wani zai tsallaka daga cikin gidan nan eh ni ba kan kuɗi fa ba da wasa ba ba na daga kafa ba wunta zan daga kafa akan kuɗi na sai inna lillahi kake wallahi gabana sai faduwa yake ina ta me ya faru me ya faru ka ƙi kamun bayani ba dole in yi inna lillahi ba tunda duk abin da zan kira ma ba yi yake ba ni tun da na ji sallama na kofar gida na san dama ba abin arziki ba ne yanzu dillalin gidan nan ne ya yi tsalle ya take ya ce lallai sai na ba su kuɗinsu dama kuma ni dogaro na wannan dan bashin da nake kokarin samu a cikin dan tsigi na abu bayar gashi ya zo ya ɓare ba zai samu ba shi kuma yanzu nan ya bani notis na wata ɗaya. lallahi wa inna ilayya raji'un ana wata ga wata yanzu me ya mafita me a yi yanzu dai zulai hatu kin san dole da ke ci abokin shawara ni ina ganin zulai haƙuri zaki wannan garda baki dai na yi tunda ba mu da shi ba ka da shi ya za ka dan wannan naki suna da shi dole haka za ki daure ki dau mayafin ki je ki samu alhaji dauda yana da arzikin nan ki faɗa masa halin da muke ciki in Allah ya taimaka sai ki ga an samu abin da za a biya ko ba haka ba gaskiya ne wallahi maganar gaskiya ba na son zuwa ni wallahi na gaji da bani bani din kana zuwa mutum yana maka yau da gobe sai Allah wata rana in na je ba za su mana ba maganan Allah ni ba na son wannan kullum ni kenan a yawon in je a bani to shikenan sai in ga yadda za a yi ni dai ba ni da yadda tunani na kuma ya kulle kuma mutanen nan sun ce wallahi in ban bayar watsi za shi da kayan mu su rufe gidan nan don haka ni gaskiya ba yadda zan yi in dai suka zo sai dai ki tafi gidanku gaskiya tunda ba ban da inda zan aje ki inna lillahi wai ya za a yi ka dinga wannan magana in tafi gida gurin wa sai cewa kake in tafi gida in tafi gida to yaya zan da ke aljihu zan sake rinka yau? lallahi wa inna ilaihi raju. to nan ba damuwa insha Allah gobe zan je in same shi za mu yi magana da shi zan gaya mishi abin da yake faruwa in ya so da yadda muka da shi sai an gaya maka Yawwa ko ke fa haka nake so a in abu ya zo mu tare mu rufa wa juna asiri ko ba haka ba in ba su taimake mu wa za su taimaka ba ka da shi wata gare ka a duniyan nan abin duniya shi ne mutunci in baka da shi baka da wani mutunci don ka je ka nema ba ai ba gazawa ba insha Allah gobe kai mu ai zai ki bani shayin nan ko shi an ƙarasa tsotsewa an fita an gani Asiya, abinda nake so in ja hankalinki da shi shine ki iya tunawa ita rayuwar nan fa ba ta da tabbas. Kuma ke shaida ce, farkon aure na da ke da kika shigo gidan nan babu wani daɗi da ba a ji shi ba. Duk abin da ke da bukata da wanda ma biki tsammanin samun sa ba a cikin gidan nan kina iya samu. To sai wani yanayi ya zo na rayuwa. Duk wanda yake rayuwa a wannan ƙasar tamu ya san halin da aka shiga. Yau mutum ko ɓarawo shi. zai yi wahala a ce in ya fita yana samun abin da yake iya sata tunda ai sai waɗanda suka fita neman halak ɗin san ajiye sannan shi ma zai iya sata to yana ya zo a haka nake so mu haɗu da ni da ke mu rufa wa junan masu lamarin nan ya gyaru sai al'amura suka sauka amma fa ba hakan yana nufin fa ba a ba da abin da ya dace ba ne a'a sai dai bai kai na baya ba to idan aka yi haƙuri muka saba da wannan yanayin kuma Allah ya kawo canji na alkhairi sai ki ga rayuwa kuma ta zo ta sake inganta ta koma irin tsarin baya kuma ta wuce haka su amma wannan layin da kika ɗauka na yi min abubuwa na rashin ɗa'a da rashin biyayya baya daga cikin tarbiyyar addinin musulunci kuma bai dace da ke ba na tabbata a gidan ku da an san kina min wannan al'amarin da al'amarin ba zai daɗi ba ba na so na tashi hankalin iyayenki su ji cewar a'a kina min wasu abubuwa wanda bai kamata ba na sha jin wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa da a ce Allah ya yarda a wa wani bawa sujada bayan shi Allah subhanahu wata'ala da ya umarci mata ta yi mijinta sujada to martaban miji ta kai amma ki min wani kallon banza ki wani gatsi ne ki wani gantsare ki abinda kika ga dama saboda kawai kudin cefa ne ya ragu wanda ba a sanadina ba matsala ce da ta shafi ƙasa gaba da ma duniya haba eh, asiya ni ba ba hakan ba daidai nake ba ni daidai nake yi saboda maganar Allah dama mu fa masu rauni me yasa aka yi ku a sauri saboda ku ne ya kamata a ce kun jagorance mu yadda ya kamata kuma ni kafin ne auren nan ni ba haka ka ce mun ba kuma ba haka muka yi da kai ba kuma yanzu da na zo na ga abu normal kuma yanzu daga baya na ga abu ba daidai ba dan Allah dan annabi mai laifi na kuma duk kokarin da nake a ce ba a gani ai wallahi in ba a gode min ba ba a kushe ni ba wallahi ikon Allah yanzu duk wannan babatin da na yi a banza ba abin da kika gane ya bi ta nan ya zage ta can ba ina zuwa afwa mutum da yana yasa assalamu alaikum eh dauda ina gajiya ka yi haƙuri ina ta kiranka ba dama batun magana 'yar uwa ne don allah a san me ya kamata a yi mata ka gane dauda ko don a tseratar da aurenta saboda barazanar take fuskanta a cikin gidanta don allah a yi san me ya kamata ka san idan dada ne ba zan ma neme ka ba ni kaɗai zan iya maganin matsalar amma yanzu ka fi ni iko kai ne kaɗai za ka iya da wannan gudunmawa yi aikin zumunci to shikenan Mm. ai za ka iya nemo mafitar wasu amma taka mafitar gidan ka gagara nemo ta to in tashi zan yi maka gurin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 ga masu son kallon wannan shirye-shirye namu da wasunsu mu haɗa youtube channel mai suna ali dadi tv ko kuma a hausa films tv ga waɗanda suke da sha'awar ba mu tallace su a wannan tasha za su iya nema na kai tsaye a lambar waya wadda za ku gani yanzu a rubuce a akwatunan ku na talabijin da kuma wayoyinku na hannu har ma a skirin ɗinku na kwamfuta ku neme ni kai tsaye domin ba mu talla domin ku ci gaba da biya al'amuranmu za mu ci gaba da kama ku shirye-shirye kyawawa managarta kada in cika ku da surutu a biyo mu a cikin shiri na gaba. Wani kike a ciki ne tun zai fita unguwa ya ta ni na fi so ki fito ki zo ki je mu ga abin da Allah ya sa a samu a warware da masu gidan nan Ke da za ki je nema Hausawa sun ce da safe ake kama fara. Zauna a ta nuku-nuku. Ke fa. Ba kamar wacce za ta bar gari. To shirya wani yi, ai sai yanzu na karasa. Da Allah. In kin je a lallaɓa shi, a kwantar da kai. San ba shi gare mu ba, nuna halin da muke ciki Allah ya sa ya tausaya shi ma duba. Ba damuwa insha Allah wajen gaya musu kuma Allah ya ta zane da sa. Allah ya da mani wallahi amma so ki tafi a haka ba me yasa ke matsala ta da kike nan wallahi dirrin wai mama da tan nan fa ba imani gare su ba idan kika je ganki haka fes da ke sai da ta a ƙoshe miki in kika dan samu wasu gajiyayyun kaya kika je ganki hajaran majaran ko ba dan Allah ba zai tausaya ya taimaka mana to banda amma ga kafi so ta yarkace yarkace magana Allah ai wannan mutai gara kuma ma in baka manta ba ai shi ya siya mu wani a tamfan sallan bara ko Ni ne bari in tafi kan ya fita. don na da fita wannan na naka sai mu dade zan je. To, eh, ai ina nan ba inda zan. Ai zama gugu zan samu in zauna dafi'an sai kin dawo na ga da me kika zo. To, a gaishe shi. Zai je insha Allah. ƙara hawa ma take wallahi kamar ba ta jin garin. haka kawai kina da 'yan uwa mawadata don ba mutunci gare su ba su bar mu cikin wannan halin ni da da na aure ki ai dan mai na hango ai na da ta za su tausaya min shi ba imani gare su ba gashi sun bar ni sai kokawa nake da yau da insha Allah wannan karin za a dace in nemo abin zama zan zauna Shu'aibu na kasa gane menene matsalar da take faruwa tsakanin ka da kai da Jummai. Tana yawan kamun magana cewar kana ɗaukar mata kuɗi. A wannan dalilin yasa na ce mu same ka domin in ji daga ina matsalar take. Yaya kenan, ai wannan duk ba abin wani doguwar magana ba ce. Ka san mutumin kirki gani yake kowa ma mutumin kirki. Haka matakar da take ɓarauniya gani take kowa ma ɓarawo shi isa take jefa na da haka. A'a, ba na son ka dinga jifan matata da wannan kalmar. Wannan kuskure ne. Ni dai burina shine a zauna lafiya. Shi kenan yaya, amma yaya abin da nake so ka duba a kai shine, ni fa tsakanina da gidan nan, in na dawo daga makaranta ɗakina daga ɗakina sai in shiga kicin in ɗauki abinci ko falon ka ka san ba shiga nake ba to amma fa ita tana ma ƙara akan na shiga can cikin haƙuriyar ɗaki na yi binkici, na ɗauko to ta ya za a ina ta tafi ma da zan iya yin haka kuma yaya ni baka rage ni da komai ba duk abin da nake so kana yi min wani abin ma ban bukata ba yi min kake ta ya za yaya in cutar da kai ko wani na gani zai cutar da kai yaya kai ma ka san sai inda karfi na ya kare a gani ya wa gani haka ne so amma ni dai ka da abubuwan suke faruwa abinda da nake so da kai dai shine kawai a dai kiyaye ka kiyaye saboda zaman lafiyan ya fi komai eh, ni ma zan fi samun nutsuwa in aka da lafiya ba damuwa ni zan tafi Asiya. Wai ya haka ne Asiya? A ce duk bayanin da zai fito daga na baya tasiri. haba asiya a ce har kawo yanzu ba da kalmar da zan yi amfani da ita ta yi tasiri a kwakwalwar ki har ta aikawa da zuciya ki sako ki gamsu in ta magana in ta magana asiya amma abin da kika sa ki zaki sai kin yanzu kin sake ɗauko mayafi so ki zaki zaki fita ki je ki me me zaki fita ki je ki neman arziki zan ci garan fitan jarabawa kaina asiri ya zai a ce kullum ka dinga neman mafita wasu amma ta ka mafita ko oho kai shiru ni tagumi wannan wace iriyar rayuwa ce dan uwan nan naka yana da shi ba ba shi da shi ba me zai gutsire ka dan ka je ka ci ga halin da kake ciki ya taimaka maka maka amma ba za ka je ba sannan kuma ni ma ba za a bar nan magana ba galan fitan jin yau buga buga ta an samu warfa kai na asiri har abada asiya ba zan je gurin wani neman abin da zan ce da iyalina ba saboda ina da sana'a ke ma wadatuwa kika ki ba sana'a ce ban da ita ba tunda ina baki amma kin raina abin da nake baki ne shi sai ke kalubalanta ta kuma shi kenan sai tafi gurin wani je neman wani abu godiyar Allah ce ban ba dan uwanka ne ba uwar ku ɗaya uban ku ɗaya da shi ƙarshen ma 'yan uwantaka 'yan biyu ne kai fa biyun shi ne tagwaye ne ba ku ba za ka bar ni in je gidansa ba ba za ka bari in yi zumunci da matarsa ba duka ka haɗa ka ka sa kara ka gindaye tsakanina da su duk saboda kar a je wata rana in koka halin da kake ciki wannan wata iya rayuwa ce kaga yadda matar shi take shiga cikin lesuna da atamfofi take buga wanka da shaddodi amma jibeni jibeni yarkace yarkace tana cikin bushasha da wadata ana ganin ta an san mijinta na da shi asiya wannan tunanin da kika ɗauko shi ba shi da kyau kada al'amura su zo su canja ki zo kina da sanin kalmomin da kika ringa gaya mu ki daina bari idanun ki suna rufewa kina gaggan tsara min maganganu kine min tijara ba daɗi shikenan kai ba za ka ba to ni ma ba za nan ba na ji na da tunda dan wanka ne amma ba za a hana na fitan je nemo ba ko tunda daman kan a aure ne buga buga ta ka same ni ina buga buga ta haka gara in je nemo kaina wallahi ba zan zauna dai ba baki na sutura wannan ta dinga kodewa ban canja sabuwa ai ta cewa ka aure yarinya haka fa'idar auren yarinya kenan ku dole sai da kuɗi gaba ɗaya ku yanzu matan yanzu ba ku ma san soyayya ba kenan ku kawai kuɗi shine soyayya ku an daina soyayya ba ni na ga alama kawai kowa ta kuɗi yake Allah wa inna ilaihi raji'un Allah ya dade ke lafiya ba zan miki baki baki san matsala kifi na ganin ka mai tarko ma Ina za ka? Au da kai a tunanin ka zo ka ɗau abinci ka fita? Kai saboda toshewar basira kai baka san kula mai abinci ba? To sai ka mai min kula ta inda ka ɗauko ta saboda ban girka abinci da wani ƙato ba. Dan daga ni sai mijina na girka abinci. Kai! Kul! Wallahi kana fasata sai yayin ka biya ashirin ɗin talinkin balankin kuɗin kulan nan. haram ajiye saboda na tabbata ke in dai kika faɗa zaki aikata dan wallahi ba imani da ke ba ba tausayin ya kike ba ni ina tausayin yayana ka je ka nemi kuɗi ka yi aure yadda yayan ka ya ajiye mata tana girka mai abinci amma ka ki ka zo kana yayashe mai kuɗi ka hana ni ma in ci arzikin ni ban zo gidan da in rinka girka mu kato irin ka abinci ba ka je can ka nemi sana'a ka samu kuɗi ka ajiye kai ma wacce za ta girka ma abinci aikin banza da wofi an da ji kunya wallahi damuwar da yake raina ba na so in bar shi a cikin zuciya na ne kaɗai ya kamata a ce na sanar da wani to ai duk wanda ya kalle ki ba zai tunanin kina cikin wata damuwa ba duba da yadda mijin da kika aura kina da arziki da rufin asiri ba wanda zai ce kina cikin damuwa kuma ko cikin ki ma bai canza barin tana gane kina damuwa abin ba daɗi abin da ban taɓa tsammani ba abin ya ɗaure min kai ya bani mamaki wai mijina yana zargina da sata. Sata? To, amma ke ni ne? A'a, ki ƙarasa, ni ne? da ciwo. ban taɓa sata ba tun kuruciya na amma yau a ce mijin da na yarda da shi a matsayin mijina shi yake zargi na da yi mishi sata to dai bai kamata ba gaskiya ya kamata a faɗa wa mahalin da ke ciki a'a kar a faɗa mata saboda in aka faɗa mata na tabbata za ta sa damuwa a ranta ma ai duk da haka kar a faɗa mata saboda bai kamata mu bar abun a tsakanin mu yara haka ya kamata a faɗa mata ita ta fi ma hankali da tunani da hangen nesa ta fi gane ta yaya za a kallo bakin zara kada nan gaba abin ya zo ya girma a rasa yadda za a yi a kamo bakin zara